sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da wannan lokaci. Aisha Mu'azu ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirinmu na daren yau Litinin. 25 ga watan Mayun shekarar 2020. A cikin shirin namu na wannan lokaci za ku ji rahoto kan dambar wadda ake yi a game da miliyoyin sefa da aka yi sama da faɗi da su a ƙasar Nijar. Sannan za ku saurari wani rahoto na musamman game da mai da almajirai jihohinsu na asali a Najeriya. Muna kuma tafa da shirin wasanni. To amma bari Yusuf ke karanto mana labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum tare da fatar an yi sallah lafiya. Yau Litinin ce ranar tunawa da 'yan mazan jiya a nan Amurka, ranar da aka ware domin tunawa da dubban dakarun Amurka maza da mata da suka sadaukar da rayuwarsu ga ƙasar. An sassauta tutocin ƙasar zuwa rabi a duk faɗin ƙasar don karrama su a yau Litinin bisa umarnin shugaba Donald Trump an saukar da tutocin ne tun daga ranar juma'a har zuwa jiya lahadi da zimmar girmama amurkawa fiye da mutum dubu ɗari da suka mutu a sanadiyar annobar coronavirus mace-macen amurka da ya zarce na kowace ƙasa a duniya sun hada da tsofaffin sojoji dubu ɗaya da suka mutu sanadiyar covid-19 a cewar ma'aikatar lamurran tsofaffin sojoji hutun ya yi daidai da lokacin fara hutun bazara a amurka to amma tare da dokokin ba da tazara da takaita shigowar matafiya daga kasashen waje da kuma miliyoyin mutane da suka rasa ayyukan yi wannan lokaci dai zai bambanta da na shekaru da suka gabata Trump ya tsara gudanar da bikin saka fulawa a makabartar tunawa da mazan jiya ta Arlington. Kana zai kuma kwashe wani lokaci na bikin ranar a Fort McHenry da ke Baltimore inda aka yi wani yakin basasa na shekarar biyu. mai ɗimbin tarihi. Magajin garin Baltimore, Jack Young, ya roƙi shugaba Trump da kada ya zo garin nasu yana mai cewar hakan ya saba wa hanawa 'yan Baltimore yin tafiya zuwa wani guri da ya bayar. Trump ya ki amfani da ƙyallar rufe hancin jama'a akan hakan yau, ya ce ba sa buƙatar ziyartar tasa. Kasar China ta ce wasu 'yan siyasar Amurka sun kawo tarnaki ga dangantakar ƙasa da ƙasa. Kana suna ƙoƙarin jefa ƙasashen biyu da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya cikin yakin cacar baki. A lokacin da yake jawabi a taron jam'iyyar National People's Congress jiya Lahadi a Beijing, ministan harkokin wajen China Wang Ying ya ce dambarwar siyasa na yawo Amurka. wadda take amfani da duk wata dama don kai farmaki da bata sunan china wang ya kara da cewar china ba ta burin kauracewa amurka don haka ya kamata amurka ta aje tunaninta na watsar da dangantakarta da china kana da hana mutane biliyan ɗaya da miliyan ɗari hudu damar morewa ci gaban zamani Gwamnatin Trump dai ta sha yin sa'in da Beijing a kan lamurra da dama a 'yan watannin nan da suka hada da kasuwanci, fasaha da kuma annobar coronavirus. Inda Trump da kanshi ya zargi cewar annobar ta fito ne daga wani ɗakin gwaji a babban birnin Wuhan, inda aka fara ganin cutar a shekarar da ta gabata. Ƙasashe biyar da ke ƙoƙarin ganin an sasanta rikicin Afghanistan sun fitar da wata sanarwar haɗin gwiwa da ke marhabin da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka yi domin gudanar da shagulgulan sallah a kasar tare da kiran bangarorin biyu da su ɗora a kan hakan. Muna ƙara ƙarfafa bangarorin biyu gwiwa da su ci gaba daga wannan shirin na sulhu zuwa mataki na gaba ba tare da ɓata lokaci ba masu shiga tsakani na burin ganin an kawo ƙarshen takaddama a ƙasar ta afghanistan a cewar sanarwa ta haɗin gwiwar ƙasashen qatar jamus indonesia norway da uzbekistan a jiya lahadi ranar da ake bikin sallar idi a ƙasar ta afghanistan ɗaya daga cikin bukukuwan ibada masu daraja a addinin islama sanarwar ta biyo bayan wata sanarwa da kungiyar taliban ta fitar na tsagaita wuta na tsawon kwanaki uku daga jiya lahadi shugaban kasar Ashraf Gani ya mai da martani ta hanyar tsagaita wuta a nashi bangaren tare da sakin fursunoni dubu biyu 'yan kungiyar ta Taliban da ke kurkuku. Kungiyar Taliban dai na bukatar a saki fursunoni har dubu biyar kamar yadda aka yi matsaya a yarjejeniyar yadda aka cimma da Amurka kamun suka yadda suka zauna domin sulhu. ana sa ran sulhun zai kai ga samar da dawwamammen zaman lafiya mai ɗaurewa da samar da tsarin gwamnati da dukkan 'yan kasar afghanistan da suka hada da 'yan kungiyar ta taliban da aka cimma yarjejeniyar an gaida yusuf da karanto mana labarai daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu bari mu buɗe taskar rahotanninmu yayin da ake jiran ganin yadda za ta kaya a game da dubban miliyoyin sefa da suka yi batan dabo a ma'aikatar tsaron Nijar. Shugaba Isu Muhammadu ya sallami kwamandan rundunar mayakan kasar Kwanal Bula mai isa zanna daga mukaminsa. Matakin da ya sake farfado da wata sabuwar muhawara a tsakanin 'yan kasar. Wakilin muryar Amurka Sulimu Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Taron Majalisar Ministoci na ƙarshen makon jiya ne ya ba da sanarwar sallamar Kanal Bula ma Isa Zana daga mukaminsa na kwamandan rundunar mayakan sama, inda aka maye gurbinsa da mataimakinsa Kanal Amiru Abdulkader a daidai lokacin da mashara'anta ke bincike domin tantance yadda aka kasafta wasu makudan kuɗaɗe a ma'aikatar tsaro ta ƙasa. Wani makusancin shugaban ƙasa Alhashi Asmana Muhammadu da na tuntuɓa akan wannan magana na cewa. Haƙƙi ne na shugaban ƙasa, na zaman shugaban ƙasa kuma shugaban rundunar sojoji na kasar nijar yana da izinin ya sa yana da izinin ya sabke kinan kowane mutum inda duk shugaban kasa ya buƙaci sallama shi yana ya sallama shi ya kawo wani ɗan nijar ya madadin shi don ko ba matsala ba ne eh, mutane ba za ka na ce ku ce ba da haɗe ra'ayinsu lokaci ne muke na demokuraɗiyya. Ba yau ba ƙungiyoyin fararen hula na kadar da concertation et action citoyen suka saka hukumomin jamhuriyar Nijar gaba don ganin an hukunta masu hannu a wannan almandahana saboda haka na tuntuɓi wani jami'in fafutuka Abdu Idi game da matakin na gwamnati. Shi wannan Hafsa, amma ba a tsige shi ba. yana habsan na habsoshin sojojin sama shi bai da wata karuwa in dai shari'a tana neman shi ko ma yana shabda major din ana iya neman shi kenan hudda shi ba kwatanta wani abu bane wanda suka yi abin dama don a ruɗa mutane da shi ne mutane suna yalwanta abin kamar an yi wani kuzari babu wani zancen kuzari shi baya da wata immunity sakarwa mashara'anta raga mata yi aiki daidai da abin da doka ta tanadi shine abin da ake jira daga bangaren zartarwa in ji abdu idi koko da ya kamata a yi a yi kokowa yadda za a yi a yi shari'a ta yi aikinta ka a mata katsalanda ka a hana ruwa gudu a wannan fannin shi ne kamata a yi kenan abin da ya kamata a yi a yi kokowa wanda suke da immunitan ko wani galibi wajen shari'a a ɗaga musu kariyar. To sai dai Asumana Muhammadu da ke kare manufofin gwamnatin ta NDS na ƙara jaddadawa 'yan ƙasa a aniyar da shugaban ƙasa ya sa gaba a kan batun yaƙi da mahandama. Abin da ke so ga mutane su sa ido su yi kallo dose yana hannun alƙalai. don ku alkali shine adda izinin kira kurshin kira yanzu zancen ya hito hannun shugaban kasa yana hannun alkali to me dalilin na na ce na ce cece kuce cece kuce a game da kudaden makamai wani abu ne da ya samo asali bayan da shugaba Isuhu ya umarci sabon ministan tsaro Professor Isu Katambe ya kaddamar da bincike domin tantance ainihin matsalolin da ke tarnaki wa yakin da Nijar ke gwabzawa da 'yan ta'adda sakamakon mummunar asarar rayukan sojojin da aka fuskanta a karshen shekarar 2019 akan iyakar kasar da Mali lamarin da ya sa aka tsige babban babban hafsa hafsoshin kasar ta Nijar da wasu mataimakansa a farkon shekarar nan da muke ciki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. An gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoto. To daga Nijar bari mu koma Najeriya. Tun bayan da aka tabbatar da bullar COVID-19 a wasu jihohin Arewa a Najeriya. Wasu gwamnoni a yankin sun yanke shawarar mai da dukkanin almajirai jihohinsu na ainihi da zumar dakile bazuwar cutar. wata kafa da gwamnonin suke ganin zai tabbatar da muradin su na kawo ƙarshen yawan barace-baracen da almajiran suke yi domin neman abinci. Sai dai kuma wasu na ganin cewa tamkar an shiga hakkin almajiran ne. Kamar yadda za ku ji a cikin rahoto na musamman da Ibrahim Abdulaziz ya haɗa mana. wasu almajirai kenan a yola fadar jihar adamawa yayin da ma ke harama komar da sojojinsu na asali a wani sabon yunkuri da gwamnonin arewa suka ɗauka na magance a kwayar cutar coronavirus mai lakabin covid-19 to sai dai kuma wannan mataki na kwashe almajiran zuwa jiyoyinsu na asali a yankin arewacin najeriya tuni ko ya samun suka daga masana da kuma su kungiyoyin fararen hula inda ko suka koka kan yadda ake gudanar da aikin da kuma yadda ma ke cin zarafin waɗannan yara shek haliru maraya wani fitaccen malamin islama ne a najeriya a wani martani da yi ya ko zargi gwamnatocin juyan arewa ne da barin jaki ana dukan teki ga ma dai abinda malamin ke cewa a wani sako da ya fitar wanda ko aka yada a dandalin sada zumunta ta social media. Kula ne al'ummar da take so ta ci gaba sai ta haɗa ilimin addini da ilimin zamani din nan. Shi yasa ma gwamnatin baya ta Jonathan zan ƙara maimaitawa ta makarantu ɗari da da 157 domin a haɗa ilimukan guda biyu wanda yake so ya taimaki almajirai ya rushe wayancan makarantu ai kamata ai ya ƙara 'yan Najeriya ne amma su yi nan wannan jiha ta kore su su yi nan wannan jiha ta kore su su yi nan wannan jiha ta kore su cikin su wani yana ɗauke da sittin wahayin da aka yi annabi gaba ɗaya yana zuciyarsa a inda aka kejin da aka sa su in ka ba su takardu farare da tawada da alkalami za su rina takardu da shi ƙur'ani domin shi mugu koyaushe abin shi ba ɗaya ba ne kamar korona nan tuni ba an yi wata korona ba ta ci mutane ba wata korona ta ci rauna wanda suna da rawani korona ta zo ta cinye rawanin akwai korona ta cinye rumfuna akwai korona ta cinye ma'aikatu yanzu ga korona almajiri take ci so din da ka bullo suna na korona watan disamba shekara dubu biyu da goma sha biyar ba corona a ɗaya daga cikin manyan garuruwan najeriya ba a nan arewa ta cinye akalla wanda corona ita ta faɗi cewa ta binne mutum ɗari uku da arba'in 347 amma farkon wannan wata na mayun ne gwamnan jihar kaduna malam nasir yan rufayi ya bayyana kawo ƙarshen almajiranci a jihar inda ya ce tuni ya samu nasarar mai da almajirai sama da dubu talatin zuwa juyoyinsu na asali to wai koya kungiyar kare haƙƙin bani adama irin su amnesty support group ke ma kallon matakin mai da almajiran malam musa jika na kuwa cikin shugabannin kungiyar ta amnesty support group a najeriya ya bayyana yadda masu ke kallon wannan lamari a yanzu. To, mu wannan kalubale da ya faru ga, ga, ga yara almajirai su ne kamar abin da ya shafi yara masu zuwa makarantar allo domin karatun Kur'ani. Mu muna kallon cewa gwamnonin Arewa su ne suka yi wannan kuskure domin bai kamata su zauna su yanke hukunci su ya su su ce sun yanke hukuncin kowane jiha kowane malami ko kuma kowane gwamnati na kowane jiha za ta mai da almajiran da suke jihohinta jihohinsu ba na asali wanda yake kuma kaga a shari'ance ma an ce kada ka shiga garin da ake da annoba sannan shi kuma na ciki kada ya fita daga garin da ake annoba su kaga anan baki ɗayansu idanunsu ya rufe sannan kuma kwakwalwarsu kuma ta kulle amma mu abun da muke kallo wanda ya kamata a yi domin a inganta waɗannan makarantu wajibi ne a gwamnati ta shigo cikin al'amarin sannan su ma iyayen yara su ma su shigo cikin al'amarin saboda mu abin da muke kallo a nan gun kamar yara waɗanda yake ba su fi shekara hudu zuwa shekara biyar ba a tura su wani gari wanda yake kuma garin kuma mai nisa ne ba su da mataimaki ba su da wanda zai agaza masu mu muna kallon wannan kuskure ne to amma idan gwamnati tana so ta inganta abun kowane jiha ya kamata a yi wani makarantar tsangaya wanda za a rika kula da waɗannan yara masu karatun alkur'ani na sanin addininsu ina gani idan aka yi haka to za a samu saukin al'amura saboda mutane suna kokawa gwamnatocin suna kokawa a kan yawace-yawace na yin bara da su yaran suke yi wannan shine ainihin makasudin abin da ya jawo gwamnatocin arewacin najeriya suke ganin cewa waɗannan almajirai ya kamata a kwashe su su koma kuma jihohinsu sannan kuma kiran da zan yi ga su iyaye maza wannan ƙalubale ne a gare mu wanda yake ya kamata lalle mu rike ‘ya'yayenmu mu rike haƙoƙinsu wanda Allah ya ɗora mana har sai sun kai ga balaga tukunna idan kuma ya kama dole za a tura yaro makaranta na allo irin wannan to a tabbatar da ya mallaki hankalinsa tukunna sannan ya je wannan makaranta ya koyi karatu na abin da ya shafi addini ni ina gani za a samu sauƙin al'amura amma muhimmin abu shine gwamnatocin jihohi su kafa wasu makarantu na tsangaya daban kamar yadda aka yi makarantar firamare da kuma makarantar sakandare. to sai dai koyan da wasu ke suka hukumomin waɗannan jihohi sun bayyana dalilansu na ɗaukar wannan matakin musamman ma a wannan lokaci dr aliyu tilde wani masani ne kuma kwamishinan ilimi a jihar bauchi ya bayyana bambancin da ke akwai. To da farko dai ina son mutane su gane cewa eh, waɗannan matakai da aka ɗauka bai shafi karatun allo ba domin karatun allo daban bara daban. Munan da yawanmu dukan mun yi karatun allo amma kuma muna zaune a gidajen iyayenmu har ma kuma muna samu mu je mu yi karatun boko da safe sannan bayan magariba kuma a gidan yayan mu yi na littattafan addini da yamma muna zuwa makaranta allo daga azahar har rana ta faɗi muna makaranta allo da haka a ɗaukacin arewa ba wanda ya ce zai hana makarantar allo ko kuma karatun allo karatun allo na nan insha allahu har abada abadin sai dai ma a ƙara ƙarfafa shi amma abin da ake so shine iyaye su daina rabuwa da 'ya'yansu suna tura su guraren da za su je sai sun yi bara sannan su ci abinci 'ya'ya ƙanana waɗanda ba su mallaki hankalin kansu ba suna shiga cikin haɗurra daban-daban musamman a cikin manyan birane an sha kokawa a kan wannan gwamnatoci sun sha kokawa a kai marubuta sun sha kokawa a kai wanda suke gidajen rediyo sun sha kokawa a kai malamai daban-daban sun sha kokawa a kai wannan idan aka hana almajirci ba wai an hana karatun allo ba ne bara aka hana har yau har gobe malami yana iya zama malamin allo yana iya zama a inda yake ‘ya'yan wannan garin su zo wajensa su yi karatun allo su koma gidajensu su je su kwana su ci abinci a gidajen iyayensu su tarbiyyantu da tarbiyyar gidansu ba abin da ya kai wannan kyau so don haka wannan shiri wanda gwamnonin arewa suka fito da shi wanda akasarinsu suke kokarin su aiwatar shiri ne na tabbatar da cewa kowane yaro an da shi gaban mahaifinsa ya je ya ci gaba da karatun allo a garinsu iyakar magana kenan to kuma ya zo a wannan lokaci da ake da wannan cuta ta coronavirus sai aka ga ya kamata ma cikin gaggawa yaran nan kowa a mai da shi gida saboda idan ba haka ba yawon yaran nan zai kawo matsala wa kansu yaran da kuma sauran al'umma suna kwana a cikin cunkoso a cikin ɗakuna sannan da safe ko kuma da rana ko kuma da yamma za su fita su je su yi baran abin da za su ci idan yaro guda ya ɗauko cutar nan a cikinsu ya zo eh, nan inda suke kwana a makaranta to nan da nan zai yaɗa wa sauran yara kafin a ce sati guda su kuma idan suka fita garin bara za su yaɗa wa sauran gari gaba ɗaya don haka kamar yadda aka rufe makarantun boko da yadda aka rufe makarantun islamiyya to dole kuma a rufe makarantun allo kansu saboda suna tattara mutane kai sallan juma'a ma an rufe an ce ba za a yi ba so domin haka makarantun allon su ma aka ce to waɗanda suke almajirci malamai su yi sauri su mayar da yaran nan garuruwansu tunda idan ba su mayar da su ba to ba su da abincin da za su ciyar da su idan suka zaunar da su a gu ɗaya tunda ba za a yi yawo ba gida-gida to ina malam yake da abincin da zai ciyar da almajirai so dole ya mayar yadda su garuruwansu aka ce to idan kuma ba yi da kuɗin mota to ya kai su ga hukuma ta lokal government ko kuma ga ma'aikatar ilimi ta, ta jiharsu su za su ɗauki nauyin mayar da wannan yaro gidan mahaifinsa za su ɗauki bas su saka shi a ciki a mayar da shi wajen hakimin garinsu ko kuma a mayar da shi wajen mai yayya garinsu babu adalcin da ya fi wannan musamman a cikin wannan lokaci da ake da wannan cuta. Koma da menene dai yanzu ko lokaci ne ma ke iya tabbatar da irin matakan da kuma za a ɗauka nan gaba bayan wannan cuta ta corona coronavirus. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka, daga Yola, a Najeriya. An gaida Ibrahim Abdulaziz da wannan rahoton. masu raro shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. yanzu cutar coronavirus ba ta da magani. Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. Kafin mu ci gaba, a shakata da wannan waƙar. dingin da za ya sun cewa gidana, ta za ka ɗauki zance na KG To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne. Ana iya sauraro ko kuma kallon shirye-shiryenmu a kowane lokaci akan adireshinmu na yanar gizo voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Murtala da shirin wasanni a takaice. shugaban kungiyar kwallon kafar lyon ta kasar faransa jean michel hollas ya yi kira ga hukumomi da su sake lale akan matsayar da suka yi na rufe kakar wasannin kwallon kafa tun bata kare ba a ranar 28 ga watan afrilu ne aka bada sanarwar cewa ba za a dawo fafata gasannin league 1 da league 2 ba bayan da aka dakatar da su sakamakon annobar coronavirus a wata wasiƙa da ya aiki wa firayim minista da ministan wasannin ƙasar ta faransa olas ya ce sha'anin ƙwallon ƙafar ƙasar zai iya ya fuskanci koma bayan tattalin arziki da na zamantakewar jama'a leon tana ta bakwai ne a gasar leguwan ta bana idan aka rufe ta a halin yanzu ta yadda kuma ba ta da damar buga wasannin neman gurbi a gasannin nahiyar turai ƙungiyoyin ƙwallon ƙafar liverpool da manchester city da kuma manchester united na ingila sun bi sahun ƙungiyoyi 86 na nahiyar turai da ke amfani da shafukan su na yanar gizo domin cigiyar yara da suka bata a yau litinin tuni da takwarorinsu na arsenal da chelsea da tottenham da celtic da rangers duk su ma suka bi sahu ƙungiyoyin sun fito da tsarin ne domin bikin ranar yara da suka bata ta duniya inda suke saka hotunan bidiyo na cigiyar yaran da suka bata a duk faɗin duniya a su na yanar gizo cigiyar dai ta kunshi hotuna da bayanai akan wuraren karshe da aka ga yaran da kuma lambobin wayar da za a iya kira domin ba da bayani kungiyar kwallon kafar roma ta kasar italiya ce ta asasa wannan tsarin inda take nuna hoton bidiyon yara da suka bata a lokacin da take rattaba hannun kwanta ragi da 'yan wasa alamu na nuni da cewa dan wasan najeriya odion igalo na kan hanyar komawa kungiyarsa ta china da karewar wa'adin zaman na aro a kungiyar manchester united ta ingila a ranar 31 ga watan nan na mayu a daidai lokacin da kungiyar ta united take fama da jan kafa wajen cimma daidaito akan tsawaita aron nasa igalo mai shekaru 30 ya koma kungiyar ne a zaman aro daga kungiyar shanghai shanhua a watan janairu a matsayin cike gibin dan wasan gaba na united din marcus rashford da ya ji rauni to sai dai duk da yake tauraron igalo ya haska sosai a kungiyar tasirin annobar coronavirus ya sa zaman nasa a united zai kare kafin dawowa fafata gasar premier da aka sha ta somawa a watan yuni a lokacin da kuma ake sa ran cewa rashford zai warke daga rauni tuni dai da kungiyar ta yi matsayar ba za ta sayi igalo na dindindin ba to amma kuma ba ta yanke kauna ga fatan tsawaita zaman nashi na aro ba murtala faruk sanyin na a washington dc madalla kafin mai sallama da ku ga yusuf da takaitattun labarai Yau Litinin ce ranar tunawa da 'yan mazan jiya a nan Amurka. Ranar da aka ware domin tunawa da dubban dakarun Amurkawa maza da mata da suka sadaukar da rayuwarsu ga ƙasar. Ƙasar China ta ce wasu 'yan siyasar Amurka suna kawo tarnaki ga dangantakar ƙasa da ƙasa. Kana suna ƙoƙarin jefa ƙasashen biyu da ke da ƙarfin tattalin arziki a duniya cikin rudani. Ƙasashe biyar da suke ƙoƙarin ganin an sasanta rikicin Afghanistan sun fitar da wata sanarwar haɗin gwiwa da ke marhabin da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka yi domin gudanar da shagulgulan sallah a ƙasar tare da kiran ɓangarorin biyu da su ɗaura a kan matakin. Kasuwannin hannayen jarin Asiya a yau Litinin sun yi hawa da sauka. A yau Litinin an dawo da zirga-zirgar jiragen sama na cikin gida a takaitattun wurare a kasar Indiya biyu bayan dokar rufe duk wasu al'amura a kasar na tsawon watanni biyu. Matakin da aka ɗauka a yunkurin kasar na dakile yaduwar annobar COVID-19. Tuma sauraro yadda ya kasance kenan a cikin shirin namu na daren yau. sai ku tari wasu abokan aikinmu gobe da safe idan Allah ya kai mu domin sauraron wani sabon shirin. yanzu a madadin yusuf aliyu harande da ya karanto mana labarai sai julie leathers gresham da ta jagoranci shirin sai injiniyan mu na yau ni aisha mu'azu nake muku fatar asbahi ta gari ma'asalamu